بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة القارئة أنسو سوكر دائتا أمكا دقمان فوبين سورر ƙwanƙwasa zukata ta hanyar halatto musu abubuwan tsoron da za su faru ranar alkiyama da yadda halin mutum zai kasance wajen ma'auni. Tafsiri Alƙari'a Lokacin da yake ƙwanƙwasar zukatar mutane saboda girman tashin hankalin da yake cikinsa. Malƙari'a Wannan wani lokaci ne wanda yake ƙwanƙwasar zukatar mutane saboda girman tashin hankalin da yake cikinsa. Wa ma adraka mal qari'ah ya kai wannan manzo me ya sanar da kai wannan lokaci da yake kwankwasar zukatan mutane saboda girman tashin hankalin da yake cikinsa wannan lokacin tabbas shine lokacin tashin alkiyama يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ranar da za ta kwankwasa zukatansu mutane za su kasance kamar farin da suka warwatsu a nan da can. وتكون الجبال كالعهن المنفوش manfush duwatsu za su zamo kamar audugar da aka kada wajen saurin tafiyarsu da motsinsu فأما man ثقلت Mawazinu. amma duk wanda ayyukansa nagari suka yi rinjaye akan ayyukansa munana fahuwa fi ishatin radiya to shi yana cikin rayuwa yardadda wanda zai same ta a cikin aljanna wa man khaffat mawazinu amma duk wanda ayyukansa munana suka yi rinjaye akan ayyukansa na gari fa ummuhu hawiya to wurin da matabbatarsa a ranar alkiyama shine wutar jahannama wa ma adraka ma ya kai wannan manzo me ya sanar da kai ce wannan wutar narun hamiya wuta ce mai tsananin zafi